Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na daren yau Laraba 27 ga watan Disamba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar fulani makiyaya ta ta allah kautal hore ta ce ilmantar da 'ya'yan makiyaya shine kadai hanyar raba su da miyagun iri kamar kowane daren ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman wanda ya bai da hankali a kan maulidi da ake yi a duk shekara a kinyale a ibadan don faɗakar da musulmi game da muhimmancin san manzon allah kana akwai labaran wasanni da kasar ghana wanda ridwan abbas zai kawo mana amma kafin nan ga zara da cikakkun labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sojojin Isra'ila sun kashe mutane shida a yau Laraba a wani samame da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Kamfanin dillancin labaran Falasdinu Wafa ya bayyana cewa wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na nursham da ke kusa da garin tulkarim ya jikkata wasu da dama rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai wani hari kan 'yan ta'adda a sansanin nursham kuma dakarunta sun fuskanci farmaki daga wasu gungun mutane waɗanda suka jefa musu bama-bamai rundunar tsaron isra'ila ta ce wani jirgin sama ya kai wa ƙungiyar hari kuma sojojinta sun kama mutane goma sha hudu a farmakin da suka kai a nursham da kuma hebron rasha ta kai ma ukraine hare-hare da jirage marasa matuƙa guda 46 da daddare a cewar rundunar sojin ukraine a yau dinnan laraba rundunar sojin sama ta ukraine ta ce dakarun tsaron saman kasar sun harbo jirage 32 daga cikin jirage marasa matuka da rasha ta harba yayin da akasarin sauran suka samu damar kai farmaki a yankunan fagen daga ba a yankunan fagen daga musamman a yankin kason ministan cikin gida na kasar ukraine ihor klamenko shi ma ya bayar da rahoton harin da rasha ta kai da yammacin jiya talata a karson wanda ya afkawa tashar jirgin kasa a daidai lokacin da mutane ke jiran tashin jirgin kasan da zai kwashe su flamingo ya ce harin da aka kai ya kashe wani dan sanda tare da jikkata mutane hudu. 'Yan sanda sun hallara a babban birnin jamhuriyar demokradiyyar Congo a yau Laraba da zummul dakile wani tashin hankali ko zanga-zanga da jam'iyyar adawa za ta iya tayarwa a game da babban zaben kasar da aka gudanar a makon da ya gabata. jami'an gwamnatin kasar sun haramta duk wata zanga-zanga suna mai cewa yin hakan wata manufa ce ta tsarin zaɓe masu kada ƙuri'a sun fuskanci jinkiri sannan a wasu wurare sun kasa kada ƙuri'an sakamakon cewa turawan zaɓe sun gaza kai kayayyakin aiki wuraren an ƙara lokacin kada ƙuri'a da zammin magance matsalolin wanda jam'iyyar adawa ta soki lamarin a matsayin rashin bin dokokin ƙasara. sakamakon wasu ƙuri'un da aka bayyana ya zuwa yanzu shugaba felix tshisekedi ne ake kan gaba da akalla ƙuri'u kaso 79 daga ƙuri'u miliyan 6 da aka irga mutane miliyan 44 ne suka yi rijista kamfanin dillancin labaran rasha ya rawaito cewar mataimakin prime ministan kasar alexandra novak yana ya faɗa a cikin wani jawabi da aka buga a yau laraba cewa rabin yawan albarkatun man fetur da rasha ta fitar a shekarar 2023 ta tura shi ne china yayin da kasan indiya ya karu cikin shekaru biyu zuwa kashi 40 cikin 100 novak wanda ke kula da sashen makamashi na rasha ya ce babban abokan hudanmu a halin da ake ciki yanzu su ne china wadda kasanta ya karu da kusan kashi 45 zuwa 50 sai kuma indiya tun da farko ba a sami wadataccen mai ga indiya ba tun da farko ba a sami wadataccen mai ga indiya ba a cikin shekaru biyu amma jimillar kasan man da indiya ke samu ya kai kashi 40 birane biyu na arewa maso yammacin china chiyan da yinchuan sun shawarci mazauna yankin da su kasance a cikin gida a takaita kuma ayyukan masana'antu da kuma dakatar da safarar kwal tare da yin gargadin cewa za a samu gurɓatacciyar iska a cikin kwanaki masu zuwa inda ake kyautata zaton za a samu hazo mai yawa. cibiyar sa ido kan yanayi ta china ta kuma yi hasashen cewa za a samu hazo sosai a arewaci da gabashin kasar daga safiyar gobe alhamis zuwa asabar kafin kuma a samu sanyi da yammacin rana asabar wanda zai kawar da hazan mai karfin gaske a ciyan babban birnin lardin shanzi hukumomi sun ba da sanarwar mai karfi a yau laraba cewa suna tsammanin za a iya samun gurɓacewar muhalli har zuwa ranar Juma'a tare da aiwatar da matakan gaggawa don rage hayakin. Gami da neman jama'a su yi amfani da ababen hawa na gwamnati wajen zirga-zirgar su, sannan kamfanoni su samar da wasu shirye-shirye masu sassauci ga ma'aikatansu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kungiyar fulani makiyaya ta miyyata allah kautal hore ta ce ilmantar da 'ya'yan makiyaya ne kadai hanyar raba su da miyagun iri wannan shine jigon babban taron kungiyar a kasuwar shanu ta maliya da ke jihar nasarawa wakilinmu nasara da bayan alhikaya na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana Miyatti Allah Kautal Hore wacce na daga manyan ƙungiyoyin makiyaya ta ce makarantun makiyaya wato nomadic ba sa wadatarwa wajen samar da ilimi don karanci ko rashin kwarewar malaman da akan tura. Shugaban kungiyar Bello Bodejo Lamido Fulbe ya nesanta Fulani makiyaya daga taurin kai sai dai rashin fahimta inda ya koka da kuɗin goro da ake wa Fulanin daji a zarmewa doka. mafi yawa yawa wallahi fulani tilasta su ake su yi abu mutane ne wanda ba yan ta'adda ba amma har kullum ana ta musu waka yan ta'adda yan ta'adda kuma mun lura da cewa kama ƴaƴan fulani a titi kawai in iyayen ba su je sun biya kuɗi masu yawa a je a kai su kurkuku domin kai su kurkuku mun lura hatsari ne ka kama ɗan mutum ka kai kurkuku in ya je kurkuku zai je ya tarar da wani mutum ya aikata wani babban laifi zai koya masa ne sai ka ga mutum ya tafi kurkuku ya dawo ya fara ta'addanci wai to wanda ya tashi bai da laifin komai an kama shi tunda haka ne to bari ya tsunduma akan al'amuran Kazalika Bello Bodejo ya ce sun shirya kafa kungiyar sintiri da za ta rika aiki da jami'an tsaro don zakulo miyagu don raba aya da tsakuwa. Abin da ya sa za ka ga da cewa wani lokaci 'yan sanda da soja sun zo neman mutum ɗaya mai laifi amma sai ka ga an samu matsala da mutum talatin wanda ba su ci ba ba su gani ba amma akwai mutum ɗaya wanda suke nema. To amma idan muka kafa banga kuma mun haɗa tare da jami'an tsaro da soja da 'yan sanda to wa'annan 'yan bangan za su iya taimaka ma soja wa ake nema a wani gida ake neman shi ko kuma wani area ake neman shi a wani daji ake neman shi a fito da shi a hannun ta ma jami'an tsaro a cikin ruwan sanyi ba tare da wasu wanda ba su da laifi sun je jiki ba wannan shi ne manufar ba wai wani sabon abu ne wanda muke so mu kirkiro ba uwar kungiyar hajiya aishatu bala muhammad kauran bauchi ta ce hakika tsayin daka kan ilimi shi za su ci gaba da yi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 To a gaida Nasiru Adamu Alikaya da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan wato sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu shakata kafin mu ci gaba da aiki. Ku zo ku ziga autar kar ku taba mini 'yar gata, ku bar ni kawai na yi wata rawa babu irin fast. ga autar mata kar ku taba ni da yar gata ku bar ni kawai na akan wani mai sharri madalla da fatan an shakata bari mu koma bakin aiki bayan shan ruwa yanzu kuma lokaci ne da hassan umar tambol zai kawo mana rahoto na musamman wanda a yau ya mai da hankali akan wani taron maulidi da ake yi a duk shekara a akinyale a ibadan jihar oyo don faɗakar da musulmi game da muhimmancin san manzon allah ga dai hassan umar tambol a wannan mako ne aka yi maulidin shekara-shekara a kasuwar shanu ta ƙasa da ƙasa da ke garin akinyele ibadan. Allah! wajen maulidin hafizan alkur'ani mai girma sun nuna kwarewarsu. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لمن الصالحين Alhaji Uba Maliki Sabo Ibadan yana ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da na shirya maulidin. Ban fara cewa kuma idan tuno da ubanmu wanda shi ne tushen fara yin maulidin nan a wadda kasuwa. Idatin ladina kaila ya yastafiduna bi hadhihi lugha jayyidan shine Alhaji Ali Audun Bukar ubangijin Allah gafarta mai al-musamma bi Alhaji Aliyu Abdullahi Bukar taqaddamahu Allah bi rahmatihi wa rahimahullahu ta'ala lokacin da za fara maulidi a wannan kasuwa ta karar shanu bidayat hadhihi al-hafla haflat al-maulid an-nabi fi hadhihi suq al-abrak wasu cewa suke ba zai yi ba hunaka man yadda'una ka annaha jilisa musahil ma yayan mu uban mu Alhaji Audun Bukar ya ce me ya taso mu ya ba mu karfi ya ba mu goyon baya ya ce wannan maulidi tunda ana yi a sabo gashi karin aikin ya fara a huta da jama'a ya kamata a fara maulidi ana cin yadda Allah Allah ya yadda da al'amarinsa bi abuna hada, shajjana wa qala hunaka amakin shatta kasabu ibada aka fara maulidin nan tun ba mu da yawa yo gashi Allah ya kai mu kullun da gaba muke yi ba baya badana hadil itifalati bi fi'atin qalilati iyayena da yayyena wanda yake sun to daga bugu mai yawa wasu daga sabo wasu sasa wasu bodija wasu ojo wasu ma har daga arewa sun zo to ina musu sannu da zuwa la illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Shehin malamin da ya jagoranci maulidin ya yi ƙarin haske a game da falalar maulidi. Sunana Sa'ad Muhammad Abubakar, mamin masallacin Juma'a na Sabo Ibadan. Wato maulidi murna ne da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ta samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. saboda mhm. shi ne mhm. wanda duk abin da za mu bauta wa Allah da shi wurinsa za mu kalla mu yi saboda haka hakikanin kuma bin shi da son shi shi ne ibada a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke cewa ba a yi ba wato kowane abu akwai lokacin da yake zuwa kamar qur'ani ba a hada shi zamanin annabi ba amma bayan annabi sallallahu sallama saboda mutuwar waɗanda suka haddace a ka sai aka ga cewa ya kamata a zo a hada wanda da yawa daga cikin sahabbai an samu waɗansu ba su yarda ya haka ba saboda annabi bai yi ba amma daga baya da aka hange da yin haka aka yi wanda duk ire-iren mu da ba don haka da aka yi ba yau ba za mu samu qur'ani da za mu karanta ba to saboda haka haka yanzu lokaci ya zo da ya kamata mu yi murna da wannan ni'ima da Allah ya bamu ta Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma irin eh, wannan haduwa irin ta ce muke faɗa ɗabi'o'i na Annabi wanda wani in ya je makaranta kafin yayi karatun da zai gane waɗannan za a dauki lokaci wannan zai zo ya magana kan hakurin Annabi wannan zai zo ya magana kan irin kaskantar da kai na Annabi wannan zai magana kan gaskiyar Annabi wanda duk irin waɗannan ɗabi'u su ne hakikanin musulunci. Allah da ina da ina ya kamata a yi maulidi babu inda bai kamata a yi maulidi ba su kaga kamar nan kasuwa ce irin abinda da annabi sallallahu ya koyar game da kasuwanci wanda za a yi a kauce ma hadarin da ke cikin shi da kuma a samu alherin cikin shi to irin shi za a yi in aka ce mata ne suka kira maulidi za a yi maulidi a faɗi irin abin da annabi sallallahu ya karantar yadda za su rayu yadda za su tafi da zaman aure yadda za su tarbiyyatar da yara in sarakuna ne suka yi gaya yadda za su tafi da mulkin su akan adalci idan yara ne suka kira irin zaman da annabi sallallahu ya tare da yara da irin yadda ya tarbiyyatar da su ko ina babu inda ba za a yi maulidi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama babu abinda Allah bai aiko shi da shi ba wasu sun dade da yin maulidi eh. to me yasa ake samun bambancin lokaci a lokacin maulidi eh ba bambantan lokaci bane wato kowane yana zaɓin rana da zai yi nashi na farko ne a yi amfani da wannan a ƙara zaburar da mutane kan son annabi na biyu kuma a ƙara jawo haɗin kan musulmi wanda shi ne mutuncin wani saɓani ba ne su da na halarci maulidin sun ce sun karu a wajen maulidin. Sunana ɗan Litinin da gaskiya na karu da fa'ida mai yawa game da wannan maulidin da na zo. Akwai abubuwa da yawa da an fi da mu kuma mun ji daɗi. Allah ƙara su mana san manzon Allah akan wannan maulidin da muke. Me bambanta maulidin da ka taɓa zuwa a can baya da wannan na yau? Gaskiya babu wani bambanci game da san zan Allah sai dai ci gaba da muke gani. Muhammadu Lawal Sarkin Shanu Ibadallah. Maulidin na alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Muna Allah godiya mai kowa mai komi da ya shi da ikon shi ya nuna muna wannan wurin mai albarka duk shekara maulidin aki ya lakara shanu ibadan kokari kullum wannan maulidin yana farfadawa to saboda haka muna godiya ga allah lallai yan kwamitin wannan aikin maulidi na akiyele kara shanu ibadan allah ya saka musu da alkhairi malamanmu na gida da na ƙauyuka da sun ka zo allah ya saka musu da alkhairi saboda kowane lokaci an ka tashi kowane lokaci an ka tashi aikin maulidi ba dare ba rana. Yare da matasa maza da mata sun halarci maulidin na karar shanu a Kinyele Ibadan. Sunana Shamsiya Hassan. Gaskiya ba abinda za mu ce sai dai mu ce mun ji daɗi kuma mun nuna farin ciki. saboda a lokacin da muka taso mun iske uwayenmu akan hanyar maulidin kuma suka aza mu akan hanya saboda musamman mahimmancin maulidi musan albarka da ke cikinsa. kansa da haka ba abin da za mu ce kawai sai dai mu gode ma Allah ah. suna na amza. gaskiya muna jin daɗi maulidin na gaskiya wa shekara nawa kana zuwa maulidi zai dai kai shekara shida ko bakwai wani amfani ka samu a game da zuwa maulidi muna karuwa da wa'azin da ake yi da lada sadakar shanu a Kinyele Ibadan da ake yi a kowace shekara ya sami halartar hafizan alkur'ani mai girma da shugabannin al'umma irin su Malam Sani samu. na garejin motoci a Kinyele Ibadan. Alhaji Usman Yako shugaban kasuwar gwari a Kinyele Ibadan. Alhaji Garba Karaye kasuwar a Kinyele Ibadan. Sarkin Hausawan Oni Dundu Muhammadu Dantanin da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal. Murar Amurka daga Ibadan. Dan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoto yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abba zai kawo mana shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ta soma shirye-shiryenta na wasan cin kofi na afirka na shekara ta 2023 ta kafa sansani a birnin johannesburg afirka ta kudu a ranar lahadi hukumar kwallon kafar kasar ghana gfa ta tabbatar da haka a ranar bukin kirismeti 25 ga watan disamban shekara ta 2023 an bukaci 'yan wasan na ghana su isa sassanin su a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 2023 don soma shiri ga dangadan wa wannan gasa kungiyar ta black stars za ta kwashi kwana goma a afirka ta kudu inda za su sada zumunci da botswana ran takwas ga watan janairun shekara ta 2024 kan su tashi zuwa birnin abujan kasar ivory coast wa gasar an ruwaito cewar babban mai koyar da babban kungiyar kwallon kafar kasar senegal wasale sisi na da kwantan albashi na fandin turai dubu dari da tamanin da hukumar kwallon kafar kasarsa za ta biya gabanin gasar cin kofin afirka ta shekara ta 2023 game da wata labari da sports news africa ta ruwaito ba a biya babban mai koyarwan albashinsa na watanni shida ba haka lamarin ya kasance wa sauran ma'aikata da ke tare da shi shi dai aliyu sise kwandilansa ya nuna za a rinka biyansa fan dubu talatin duk wata sai gashi wata shida kenan ba a biya shi ba yaya kenan aka yi kwamitin da'a na hukumar kwallon duniya fifa a takaice ta ci gana taron swiss france dubu biyar biyar saboda ta karya doka mai lamba goma sha bakwai da ta hamsin da takwas na ka'idan da'an hukuma ta fifa ta shekara ta 2023 wannan sabawa ya danganci nasara da ghana ta samu yayin da ta kara da madagascar a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 da aka yi a baba yara sports stadium da ke kumasi a ranar juma'a 17 ga watan nuwamban shekara ta 2023 hukumar ta fifa fifa ta yi maganar wani da ba dan wasa ne ba da ya shiga filin wasa da kuma tarin waɗanda ba su da izini da suka tsallaka zuwa kewayen filin wasan sun ka haɗe da 'yan wasa da murnan kwallon da inaki ya saka a raga dab da gama wasan wanda ya ba ƙasar ghana nasara a wannan karawa akan madagascar tsohon dan wasan tsakiyar manchester city wanda yanzu mataimakin mai koyarwa ne a saudi arabia yaya ture ya ce yana kyautata fatan watan wataran ya yi mani ja a premier league din ingila dan wasan ingila daga real madrid jude bellingham yau ya tabbatar da kansa a matsayin dan wasa mafi tsada a duniya yanzu haka sa ya kai fan miliyan 180 damben zamani boxing anthony joshua ya yi dambe mai kayatarwa ainihin da ya bashi damar doke otto wallen sai dai faduwar dieto wilder da yawan maki a hannun joseph parker a wannan dare ya ba da mamaki kuma ga alama zai mai da hannun agogo baya a wadda shirye-shiryen da aka jima ana yi na karabatta da tsakaninsa da anthony joshua joshua dan kasar birtaniya ya kayatar ainin a saudi arabia inda ya lallasa lafiyan walin babu kakkautawa kan masu koyarwarsa su janye daga faɗan a karshen zagaye na biyar gabanin haka kamar yadda na ce a can gaba wilda dan amurka ya zama kamar tamka wani ba wani ba a birnin riyada a cikin zagaye na takwas an yi masa mummunan lahani yayin da dan wasan new zealand faka ya yi galaba a kansa da yawan maki da wannan muka yi so karshen labarin wasannin redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To da a gaida Redwan Abbas da wannan wato labaran wasanni. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko agogonmu na cewa karfe uku ne da minti hamsin da bakwai agogon wato Washington DC kenan. Yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Sojojin Isra'ila sun kashe mutane shida a yau Laraba a wani samame da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan da suka mamaye. Kamfanin dillancin labaran Falasdinu Wafa ya bayyana cewa wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Nursham da ke kusa da garin Turkarim ya jikkata wasu da dama. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wani hari kan 'yan ta'adda a sansanin Nursham. kuma dakarunta sun fuskanci farmaki daga wasu gungun mutane da suka jefa musu bama-bamai. Rasha ta kai ma Ukraine hare-hare da jirage marasa matuƙa guda 46 da daddare a cewar rundunar sojin Ukraine a yau dinnan Laraba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo 32 daga cikin jirage marasa matuƙan da Rasha ta harba, yayin da akasarin sauran suka samu damar kai farmaki a yankunan fagen daga musamman a yankin kason ministan cikin gida na ukraine ihor kalaminko shi ma ya bayyana da ya bayar da rahoton harin da rasha ta kai a yammacin jiya talata a kason wanda ya afkawa tashar jirgin kasa a daidai lokacin da mutane ke jiran tashin jirgin kasan da zai kwashe su 'Yan sanda sun hallara a babban birnin jamhuriyar demokradiyyar Congo a yau Laraba da zummar dakile wani tashin hankali ko zanga-zanga da jam'iyyar adawa za ta iya tayarwa a game da babban zaben kasar da aka gudanar a makon da ya gabata. Jami'an gwamnatin kasar sun haramta duk wata zanga-zanga. masu kada kuri'a sun fuskanci jinkiri sannan a wasu wuraren sun kasa kada kuri'an sakamakon cewa turawan zaɓe sun gaza kai kayayyakin aiki. Thomas masu iya abin da za mu iya kawo muku baki ɗaya nan a yau sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo hadda shirin nan na domin iyali wanda ke faɗakar da ko kuma ke haskawa akan harkokin mata da iyali baki ɗaya. yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da injiniya mu ta wannan dare tian baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin wassalam